أعوذ بالله من الشيطان شاء لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أيو إذن الله مدعوك تنسلكي زام تاشي دقا كان فدا الله مدعوك تنسلكي فلينظر الإنسان إلى طعامه أجيا bayani ya gabata cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi magana game da waɗanda suke kafirai ya ce ƙutilal insanu ma akfara an halakar da shi ya halaka mai ya kai shiga kafir cewa da Allah maɗaukakin sarki duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suka kunshi tunatarwa suka kunshi nusantarwa suna nuna masa tafarki da zai amfane shi suna kuma kwadaitar da shi zuwa ga yin imani da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bayyana matsayi na Alƙur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yace kutilal insan ma akbara manan halakar da shi mai ya kai shiga kafirci Allah madadin saki ya bayyana masa ayoyi da alamu waɗanda suke da alaƙa da halittarsa shi karan kansa mutum ya ce min ayi shay'in khalaqa ya duba ya ga daga me aka halicce shi wane ne shi mana in yayi la'akari da yadda aka halicce shi babu shakka ba zai zama mai girman kai ba wannan kuma zai sa shi in yayi la'akari da halittarsa zai sa ya san girma da buwaya ta Allah madaukakin sarki yayi imani da Allah madaukakin sarki ya gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an halice shi daga nutfa khalaqahu faqaddara sa'annan aka sawwaka masa hanya sa'annan Allah madaukakin sarki ya matar da shi sa'annan kuma aka binne shi sa'annan idan Allah madaukakin sarki ya so sai ya tayar da shi to Allah mai sarki cikin wannan ayar yana cewa fal yanzuril insan ila ta'ami mutun ya duba zuwa ga abincin da yake ci yadda aka halicci wannan abincin yadda abincin ke samuwa kuma nau'i nau'i da kala kala na wannan abincin da ma irin amfani da yake samu a dalilin wannan abincin fal yanzuril insan ila ta'ami yayi nazar ya duba zuwa ga abincin da yake ci maluma a wannan ayar suna cewa nazar duba wannan yakan kawar da shakka yakan gusar da duhu na jahilci ma'anar dubawa anan yayi tsokaci yayi la'akari da abinda Allah madaukakin sarki ya halitta yaga irin yadda Allah yake tsirar da abincin da shi yake buƙatar ya ci gashi nan Allah madaukakin sarki ya tsirar masa da wannan abincin sa'annan yayi tunani inda babu wannan abincin da yaya menene zai faru da shi hakan nan ba shi da abin da zai ci ba shi da abin da zai sha ta'am wani lokaci yakan ma shafa hatta abin da mutum zai sha hatta abin da wato ani mutum zai sha ma'ana kenan abin da mutum zai ci da abin da mutum zai sha ya duba yayi tsokaci hakan kada mutum kallonsa kullum ya zama irin kallo na yaro kallon yaro ma'ana bai kallon yakan kalli abu ne kawai ya kalle shi amma bai tunanin me ya sababa me ya halicci wannan abin hakan to kallo na mutum ya zama in ka ga rana ka tuna lallai akwai wanda ya ajiye wannan rana akwai wanda ya yi ranan nan in ka kalli ƙasa ka tuna cewa lallai akwai wanda ya halicci ƙasan nan in ka kalli abincin da kake ci ka tuna cewa lallai akwai mahaliccin wannan abincin da za a kyale mutum haka kawai a ce gashi ba komai a ce sai ya kawo ayaba ya fito da ayaba ko ya fito da ƙwayar masara to babu shakka ba zai iya komai ba a ce ma'ana babu ƙasar noma babu ruwa ba komai a ce masara kawai ake so a ga ka da ita ba zai taɓa samuwa hakan nan ba to Allah madaukakin sarki ya kira shi ce tunani falyanzur al-insan ila ta'amihi mutum ya duba ya tsokaci game da abincin da yake wato ainihin ci hakan Allah madaukakin sarki ya ce anna sababna al-ma'a sabba mana ya duba ya ga cewa Allah madaukakin sarki shi ne ya zuba ruwa ya kwarar da ruwa kwararwa a dalilin wannan ruwan nan sai abincinsa wa ɗinsa ya girma sababna al-ma'a li domin a haɓakar da abincin nan na wato ainihin mutum inda babu ruwa ina za a samu masara ina za a samu sa'ayaba ina za a samu abin da za a cin ina za a samu wato ainihin abin da za a sha inda babu wato ainihin ruwan hakan nan Allah mulkin ke ce anna sababna al-ma'a sabba mun zuba ruwa kwararwa thumma shaqaqna al-ardha shaqa Allah mulkin ke ce sa'annan muka tsaga ƙasa domin a tsirar da abincin da mutum zai ci bacin an zuba ruwa sa'annan kuma Allah ya tsaga ƙasar saboda abincin nan ya tsiro abincin nan ya fito mutum ya sama ya ci ga ruwa yakan sa abincin ya girma ya ƙara haɓaka har ya kai lokacin da ya isa a ci ya isa a mora haka ga ƙasa kuma Allah madin sake ce ya tsaga ka duba dai ka ga yadda tsoro ke tsorowa da rauninsa da laushinsa da rashin amma zai tsaga ƙasa sai ka gan shi ya tsoro haka ta za ka ɗauki ɗan yatsar ka ma ka ce barka danna sai ka tsaga ƙasar na ganin wani zai jiwa wani ciwo ko ka jiwa kasar ko ta ji maka ci ɗayan biyu sai ya faru hakan ka danna yatsar ka danna ka ce sai ya nitse hakan nan sai dai Allahumma kasan mana wato ainihin na wannan ne hakan amma za ka ga ba zai tsagu ba amma wannan tsoron hakan nan ga laushi ga rauni ga komai Allah madin sarki ya tsaga masa sai ka ga ya fito hakan shaqaqan al-ardh shaqqa maluma suka ce ya tsaga matsuro hanya da za tsirrai hanyoyi da za su fito tsagu da ya dace da su hakan tsagun ba can mai yawa ba ba matsatsi ba daidai wa daidai daidai da abinda wannan tsoron nan yake bukata hakan Allah ce ma'ana mutum ya duba wannan ya gani yayi la'akari da wannan halitta ta Allah madaukakin sarki wannan ya isa ya san rahama ta Allah madaukakin sarki da iko da buwaya na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce fa ambatna fiha habba sai muka tsirar cikin kasar sai Allah madaukakin sarki ya tsirar da kwaya kwayar masara kwayar shinkafa gero dawa da sauransu hakan fa ambatna fiha habba sai Allah madaukakin sarki ya tsirar da wannan wadda wannan abinci ne na mutum mutum yakan sarrafa ya girka ya dafa ya yi kaza ya soya ko ya gasa ko ya kaza kuma a ƙarshe ya ci wannan abincin in ya ci abincin kuma abincin ya zama ya ƙara masa ƙarfi a jikka ya ƙara masa lafiya a jikinsa ya ƙara masa kuzari hakan nan ga abincin ba ma nau'i wato ainihin guda ɗaya ba nau'i nau'i kala kala hakan kuma kowanne babu shakka da irin amfaninsa ga ɗan adam a cikin jiki na ɗan adam hakan Allah madaukakin sarki ya ce wa inaban wa qadba Allah madaukakin sarki ya tsirar da inabi inabi ɗaya ne daga cikin irin fawake kayayyaki na marmari akan wato shashi ɗanye akan maci bacin ya bushe ɗanyensa ana ce masa inabi bushashensa ana ce masa zabibi ko nan guraren masu sai da irin waɗannan ababen mutum ya je zai tarar da shi bushashen kaga an dan sassaka hakan nan ana sayarwa dan yanko akan hanya hakan nan ana ganin sa ana sai da shi hakan qala wa inaban wa qadwa Allah madun sarki ya ya tsarar da inabi hakan nan wa qadwa ka duba inabin da Allah ya tsara daga ƙasa ya fito hakan amma an ka sa a bakinka ka ji shi da zaki ka ji shi ma'ana da daɗi hakan nan ma'ana Allah yana cewa ka duba irin halittar abincinka da Allah maɗoyin sarki ya yi ƙala wa ƙadba maluma suna cewa ƙadba ciyawa asalin ma'anar ƙadba ma'ana ƙaf'an maluma suka ce an ma'ana yankewa abinda ake yankewa a yanka a yanka a ciyar da dabbobi da shi shi yasa suka ce ma'ana qabba ma'ana al-maqtu wanda ake yanka shi a dawa a kuma yankawa a yanka ya sake tsirowa a yanka wa dabbobi a ciyar da dabbobi wasu malumin suke fassara shi da cewa wato ainihin ciyawa hakan ya tsarar da inabi wa mutane su ci su mura hakan nan kuma ga ciyayi wa dabbobi na mutane dabbobin nan idan suka ci ciyayin nan sai ka ga mutane ma sun kuma morar waɗannan dabbobin in saniya ce ta ci a kwana a tashi sai ka ga an samu nono su ci hakan nan sai ka ga ma'ana wato ainihin sun girma a samu wato ainihin nama hakan nan in sauran dabbobin ne hakan nan su ci a samu dabbobi na hawa wadda za a hau a yi tafiye-tafiye a ɗaura musu wato ainihin kayayyaki a kuma more su ta hanyoyi daban-daban hakan nan Allah madadin ke ce wa zaitunan wa nakhla ya tsirar da wato zaitun shi ma nau'i ne daga cikin wato ainihin fawaki hakan nau'i ne daga cikin abinci na mutane akan yi mai da shi zaitun akan ci shi ɗanyensa hakan nan akan sarrafa shi a juya shi a yi abubuwa da shi hakan to Allah madadin ke ce ya tsirar da shi wa mutane ɗanɗanansa da launinsa da amfaninsa da yanayinsa ya sha ma banban da inabi da Allah madin sake fitarwa mutane Allah ya ce wa nakhla da bishiyoyi na dabino da bishiyan dabino Allah ya tsirar musu da wannan bishiya in ta tsiro ta yi girma ta girma su sami 'ya'yan itatuwa ma'ana su sami dabino daga wannan bishiya bacin wannan ma sukan yi amfani mai yawa da bishiyar dabino haka maluma suka ce anan ba mamaki shi yasa Allah madaukakin sarki bai ambaci tamar ba bai cewa wa zaitunan wa Tamar ba sai ce wa nakhla da bishiyar dabino domin yin ishara zuwa ga amfani mai yawa da suke samu cikin bishiyar dabino haka da wannan bishiyar kututturen bishiyar akan yi wato ainihin ginshiki na gini hakan kamar fila fila hakan hatta masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan aka yi ma'ana fila fila a masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam da kututturan bishiyar dabino hakan sa'annan kuma da ganyen bishiyar dabino sukan yi wato rufi sukan yi eh, ma'ana wato ainihin kamar ah, rufi na gidajensu na ɗakunansu hakan nan sukan yi jinka da shi hakan waɗannan biyu yana daga cikin irin amfanuwa da suke sama na wannan bishiyar dabinon hakan nan da ma wato ainihin sauran bishiyoyi kai hatta igiyoyi sukan sarrafa su sassaka su samu wato ainihin igiya ciki su samu wato abubuwa amfani mai yawa a cikin wannan Allah mai sarki ya ce wa hada'iqa gulba da gonaki masu bishiyoyi masu kaurin tushe ma'ana gulba bishiyoyi waɗanda suke da tushe suke da kauri, suke da wato ainihin tushen su yake da kauri hakan nan to Allah madaurin sarki duk ya ambata wa mutum irin ni'imomi da ya masa ya zubar da ruwa ya kuma wato ainihin tsaga ƙasa sai ga waɗannan du suna fitowa daga wannan ƙasar ga hatsi ga inabi ga ciyawa ga zaitun ga bishiyar dabino ga gonaki kuma waɗanda suke da bishiyoyi daban-daban iri-iri kala-kala hakan wata gwargwadon yanayin ƙasashe na mutane wata ƙasar kaga ga mangwara ga lemu ga gwaiba ga kaza ga ayaba ga abu ga sunan da yawa hakan Allah ya ce wa hada'iqa ghulba da gonaki waɗanda suke da bishiyoyi masu yawa bishiyoyin ma kaga suna nan manya-manya hakan nan masu rassa da yawa hakan nan Allah mulkin sake ce wa fakihatan wa abba da fakiha ta ƴaƴan itace na marmari su ake ce musu fakiha kamar a ce irin su lemu da su ayaba da irin su inabi dukkanin su suna daga cikin abin da ake ce masa fakiha hakan bisa magana ta mafiya yawa na maluma hakan nan ya faki fawaki fakiha ya shafi dukkan wani abin marmari dukkan wani kayan marmari ya shafi su bin ne ya shafi su rumman ne da sauransu hakan nan wannan shine magana na mafiya yawa daga cikin maluma Allah ya ce wa fakihatan wa abba da abba abba maluma suka ce abinda dabbobi ke ci abinda dabbobi ke wato ainihin ci hakan wasu maluman suka ce makiyaya gurin da dabbobi ke kiwo hakan ya tsirar da wasu irin itatuwa wasu irin tsirrai wanda dabbobi ne kawai ke cin waɗannan tsirran hakan Allah madaukakin sake ke ce mata'al lakum wa li an'amikum ya tsirar da waɗannan ne baki ɗaya domin su zama jin daɗi a gare ku ma'ana ku mura a rayuwarku ta duniya mata'an lakum jin daɗi ne saboda ku ma'ana ku mori wannan Wani an'amikum hakan nan ma dabbobinku su ji daɗi da waɗannan ababan su mora mana cikin abubuwan da Allah madadin saki ya ambata akwai abinda da mutum ne ke morarsa akwai abin da dabba ne ke morarsa akwai abinda mutum ke na ci dabbobin ma na wato ainihin ci hakan nan akwai kuma abinda mutum ke ci ke dabbobin ke ci mutanen ba sa wato ainihin cin wannan kamar yadda ya gabata ina ban wa qadba ma'ana wato ainihin ciyawa wa fakiyatan wa abba abba ma'ana makiyaya tsirrai waɗanda dabbobi ne ke cin wannan to Allah madin sai ce wannan mata'an lakum wa li an'amikum jin dadi ne a gare ku wa wato ainihin kuma dabbobin ku to cikin waɗannan ayoyin Allah ya kira mutum falyanzuril insanu ila ta'am ana iya karatu mai yawa game da abinci bisa ga wannan aya a duba yaya ma abincin ake samun sa yadda ruwa ke tasirin ruwa tasirin rana da sauransu haka na tasirin ita kanta ma'ana yanayin kasar duk wannan abu ne da mutum zai iya dubawa amma karatu iqra bismi rabbika karatu na wato an mutum yana dubawa ya ga iko na Allah madaukakin sarki shi yasa zamu ga irin wannan dubawan yakan ja mutane da dama zuwa ga imani shi yasa Allah cikin alqur'ani mai girma ayu da dama yakan kira mutane su duba irin halittu da yayi wal yanzuru madha fi samawati wal ard sai Allah ce wama tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu ba kadai yasa ba hata mutun Allah mutun saki ya mana umarni ka duba kanka shi ma wannan ya isa ya zama tushe da asali na mutun yayi karanci yanayin ƙira da halitta ta mutum baki ɗaya hakan A yanzuruna ila al-ibil su duba wato dabbobi ma da Allah madaukakin sarki ya halitta su duba halitta ta raƙumi hakan to babu shakka in mutum ya duba yayi tunani ba kai ke saukar da ruwan saman nan ba kai ke tsirrar da waɗannan tsirran ba ba kai ke sa inabi ya zama mai zaki ba ba kai ke sa kaza ya zama mai daci ba ba kai ke komai hakan nan ba ya isa wannan mutum ya san iko na Allah madaukakin sarki ya san kuma irin rahama ta Allah Maɗoyin sarki ya san irin ni'imomi da Allah Maɗoyin sarki yayi masa sai ya zama mai yiwa Allah madaukakin sarki godiya ita ni'ima tana buƙatar abubuwa guda biyu kasancewa an maka wannan ni'ima na farko kenan na biyu kuma to yi godiya bisa ni'imomin nan da aka yi maka to babu shakka irin wannan dubawan irin wannan kallon in aka yi shi da suna na Allah madaukakin sarki zai sa mutum ya tuna ni'imomin Allah wasu suna duba wannan ba tare da sunan Allah ba ba amma ambaton Allah madaukakin saki da kike cikin al'amara amma musulmi wajiban ka ne zaka duba waɗannan halittun ka dube su a matsayin cewa halittu ne na Allah madaukakin saki shine ya halicce su ba su suka yi kawo kansu ba wannan shine irin dubiya da alqur'ani mai girma yayi umarni da shi hakan ba zai yi kuma kace haka kawai yake faruwa ba mutum na farko haka kawai annaba adam ya faru haka kawai ya faru to da wani adam din ma ya faru da wani ma ya faru haka kawai da haka kawai mun gansu daban-daban haka to ba haka kawai bane halitta ne na Allah madaukakin sarki in mutum ya duba irin wannan irin wannan dubiyar ya kamata ya yi yana tuni mai tuna Allah maɗaukakin sarki mai ganin iko na Allah maɗaukakin sarki cikin halittu na Allah maɗaukakin sarki ka kalli ikonsa ka kalli kuma rahamarsa da yadda yake tausayawa bayansa kana baccinka amma ruwan sama na sauka ya gyara gona ya gyara komai da komai kana baccinka waɗannan tsirran suna ci gaba da girma a ƙarshe sai dai mutum ya zo ya tsinka ya mora ya dafa ya gasa ya ci ya shoya ya amfani da shi hakan ma'ana lallai mutum ya duba sai ya ga rahama ta Allah mai sarki sai ya ga ni'ima ta Allah madaukakin sarki cikin sauki Allah madaukakin sarki ya sawwaka wa mutane hakan wannan akwai aya akwai aya mai girman gaske kuma wannan babu shakka maluma suna iya cewa yana iya zama dalili na cewa mutum ma bacin ka san shi a aikace ma'ana mutum ma ka san shi a ilmance mutum wato an ya gwada a aikace hakan nan ma'ana batu na shuka da sauransu hakan فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله ملئن سيكي يتي فإذا جاءت الصاخة yace to idan as-sakha tazo ma'anar as-sakha mai tsawa tazo ta maluma suka ce daga sakha sakha ma'ana yayi tsawa tsawon ma mai tsanani mai toshe kunne mai kurmantar da kunne shi ake ce masa sakha fa idza ja'ati sakha to idan wannan tsawa mai tsawon nan ta wato ainihin zo mana tsawa mai tsanani ta zo ta maluma suka ce wannan na nuni zuwa ga busa kaho na biyu mana nuni zuwa ga busa kaho na wato ainihin biyu tsawon yana da tsananin gaske yana da ƙarfi mai tsananin gaske hakan nan wannan tsawa ne wadda ke nuna tashin alƙiyama ya riga ya wato ainihin iso hakan nan Allah madaukin sai ce idan as ta zo maluma suka ce jawabin wannan sharadin idan ta zo menene in shagala kullu shaksin bi nafsihi kowane mutum sai ya shagaltu da al'amarinsa kowa abin da ke gabansa zai ɗauke masa hankali zaka ga bai tunanin kowa ta kansa yake yi baya ta kowa hakan shi sa Allah madin saki yace yauma ranar da yafirru almar'u min akhihi mutum zai gudu daga dan uwansa a duniya dan uwa yakan so dan uwa ya agaza wa dan uwansa ya taimaki dan uwansa ya damu da matsala ta dan uwansa hakan nan yayi farin ciki da farin cikin sa yayi bakin ciki ma da bakin ciki na dan uwansa hakan kama sai gashi ranar gobe kiyama Allah madin sarki yace yafirru almar'u min akhi saboda mene saboda tsanani da mutane za su gani cikin wannan yinin a cikin wannan ranar hakan ya firrul mar'u min akhi mutum yana gudu daga wato ainihin dan uwansa dan uwa maluma suka ce kullu zakarin shine dukkan wani namiji sharakaka fi aslaika aw fi ahadi aslaika duk wani namiji da yayi tarayya da kai a iyaye a mahaifa guda biyu ma'ana baba da mama ɗaya kuke da shi ko kuma baba ɗaya kuke da shi ko mama ɗaya kuke da shi to wannan shi ake ce masa dan uwa a ma'ana wato ainihin wannan yafirru almar'u min akhihi akwai kuma dan uwa na addini na musulunci cewa duk wanda musulunci ya hada ka da shi imani kalma ta la ilaha illallah ta hada ka da shi to wannan shi dan uwa ne naka shi ma hakan anan maluma suka ce ana magana game da dan uwantaka na jini cewa yafirru almar'u min akhihi zai wato ainihin gujewa dan uwansa zai guje masa hakan nan ya kaurace nisance shi me yasa zai guje masa maluma suka ce saboda ta kansa yake wasu maluma suka ce a'a saboda yana jin tsoron kada su gamu da shi ya tuna cewa akwai wani nauyi a kansa ya nemi hai wani haƙƙi nasa a wannan gurin hakan ko ya tuna cewa ai akwai wani abu nawa gurin wani to bari in nemi wannan haƙƙin nan nawa a yau hakan to saboda hakan nan dan uwa zai zama yana gujewa dan uwansa ba kaɗai wa dan uwa ba har ma wa yar uwarsa hakan nan ya gujewa dan uwansa ya gujewa ma yar uwarsa hakan dan uwa dama in kana cikin damuwa kaga dan uwanka Allah aka Allah kake zai iya taimaka maka amma a can a'a kowa ta kansa yake yi wa ummihi wa abihi hakan nan zai gujewa mutum zai gujewa mahaifiyarsa ya guje wa ma mahaifinsa mahaifiya maluma suka ce kullu unsa laha alayka wilada duk wata mace da take da aihuwa a kanka imma aihuwa ta kusa kamar mahaifiya wacce ta haifi mutum ko ma aihuwa ta nesa ko mahaifiyar mahaifiya mahaifiyar mahaifiyar mahaifiya hakan nan baki daya inda za su ga mutum ranar gobe kiyama ma'ana mutum zai gansu zai guje musu saboda kada su nemi wani abu daga gare shi hakan ko kuma saboda shi ma a wannan yinin a wannan lokacin ta kansa yake yi wa ummihi wa abi ka duba ka ga yadda mutum ya kai yake da kaunar mahaifiyarsa da san mahaifiya da tausaya wa mahaifiyarsa amma a wannan yinin ta kansa zai kasance yake yi Allah mai sake ce cewa abi hakan nan ma zai guje wa mahaifinsa duk da yadda mutane ke kaunar iyayensu kullu zakar lahu alayka wilada duk wani mutum namiji wanda yake da aihuwa kanka wannan shi ake ce masa al'abu shine baba mutum zai guje masa a wannan ranar sawa'un yana da aihuwa ta kusa wanda shine ya haife ka ko baban baba duk wannan mutum zai guje musu ranar gobe kiyama Allah madalin sai ke ce wa sahibatihi wa banihi hatta matarsa mutum zai guje wa matarsa ma ranar gobe kiyama sahibarsa ma'ana matarsa yana tare da ita duniya suna kaunar juna suna begen juna to amma ranar gobe kiyama ka ga yana guje mata hakan nan ita ma hakan nan kowa na guje wa kowa wa banihi hatta ƴaƴayansa san iyaye da tausayin 'ya'yaye. da kulawa da 'ya'yansu amma a wannan ranar saboda haul na wannan mawqif tsanani na ranar gobe kiyama zaka ga kowa yana gujewa ma 'ya'yansa hakan kada su nemi wani haƙƙin a gurinsa baba ai baka mana kaza ba haƙƙin mu ne suna nema a gurinsa a wannan to saboda hakan nan shi ta kan sama yake yi hakan Allah madin saki yace li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowane mutum daga cikinsu kowanne dan ne dan uwan ne baban ne mahaifiyar ne matar ne kakannin ne kowanne yana da sha'ani wadda a wannan ranar yana wannan sha'anin ne ya isan masa ya isan masa ma'ana aiki da wato ainihin shagali hakan bai wato ainihin buƙatar ya ƙara wa kansa wani aiki maluma anan suna cewa wannan abin da ke gaban kowa shine tunanin hisabi hisabi da za a masa kowa abin da ya dame shi kenan a wannan lokacin yaya zai yi ma'ana wato an me zai faru da shi gurin hisabi haka zai sha ko ko ba zai sha zai tsira ko ko wato anin ba zai tsira ba ma'ana wato anin wannan shine abin da zai damu mutum matuƙa kaga yana gujewa wani da wani da wani da wani da wani baki daya haka لكل امرئ منهم yawma idin sha'nun yughni kamar yadda zo, cikin wato ainihin hadisi a sahihu muslim cewa ranar gobe kiyama mutane za su samu annabi adam alaihi salam sai ya ambata musu ya ce ni an ce da ni kada na ci daga ƴaƴan wannan ita wannan itace kuma na ci saboda hakan nan ma, nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi Ya ce da su ku samu annabi nuh alaihi salam su same shi su koka masa shi ma annabi nuhu alaihi salam ya ce da su ai ta kaina nake nafsi nafsi nafsi nafsi ya ambata musu abin da ya wakana dangane game da ɗansa sai ce shi ta kansa yake samu annabi ibrahim alaihi salam shi ma hakan nan sai ya ambata musu wasu maganganu kamar guda uku da ya yi sai ya ce nafsi nafsi ta kaina ta kaina nake yi ta kaina nake ce da su ku samu annabi Musa alaihi salam shi ma ya ambata musu abin da ya wakana tsakaninsa da mutanen nan waɗanda suke faɗa da juna ya zo shi domin kawo gyara tsakaninsu ɗayansu ya mutu sai ya ce shi ma ta kansa yake yi ta kansa yake yi haka samu annabi Isa alaihi salam ce shi da mutane suka allanta shi to shi ma wallahi ta kansa yake yi sa'annan su ji samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ala kulli hal maluma suna fassara li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni cewa kamar irin wannan abin da annabawa suka nuna kowa ta kansa kowa na tunanin nasa yaya ma'ana zai kaya hisabinsa zai kaya zai kare gaba ga Allah madaukakin sarki to wannan shine abin da ke shagaltar da kowa a wannan wato ainihin ranar hakan wujuhun yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله مدعو ينسكي يتشي أو النرانب فاتم موقفي نفركو kowa a rikici kowa a tsorace kowa a dame babu wanda ya san makomarsa babu wanda ya san me zai faru da shi hakan nan hisabi da Allah madaukakin sarki zai kowa yana tsoron wannan hisabin to daga bisani Allah madaukakin sarki ya ce wujuhun wujuhun yawma idin musfira wasu daga cikin mutanen wasu daga cikin fuskokin za su zama masu haske musfira wujuhun ma'ana wasu fuskokin yawma idin a wannan ranar musfiratun ma'ana za su zama mudi'a masu haske hakan zama masu haske maluma suka ce daga al-isfar al-isfar shine kamar haske asfara ma'ana wato ainihin ya bayyana wani abu ko ya bayyana wani haske hakan wujuhun yawma idin musfira wasu fuskokin a wannan ranar mana bacin wato kidimewa na farko sai kaga mana fuskokin su sun zama masu haske hakan nan masu haskakawa masu bayyana farin cikin su cewa lalle suna jin dadin wani abu dake cikin wato daga zuciyarsu wani abu ma'ana sun san wani abu cikin zuciyarsu ko sun samu farin ciki ko suna farin ciki sai kaga fuskokin su na bayyana farin cikin dake cikin kirazan su hakan Allah madaukakin sarki ya ce dahikatun masu dariya ne su sai kaga suna dariya dahikatun ma'ana masu dariya mustabshira masu farin ciki saboda an musu albishiri an musu albishiri da gafara ta Allah madaukakin sarki an musu albishiri da yafiya na Allah madaukakin sarki an musu albishiri da aljanna ta Allah madaukakin saki. an musu albishiri da yadda ta Allah mai saki sai ka gansu suna walwala suna farin ciki hakan nan waɗannan su ne waɗanda suke mu'minai su ne waɗanda suke yi imani da Allah ɗaukakin sarki cewa shi ne kadai ubangijinsu cewa shi kadai abin bautarsu cewa shine ne kadai gagara misali sun yi imani da shi suka kuma yi imani da annabawansa da manzanninsa suka kuma masa bauta daidai da yadda Allah Maɗaukakin sarki ya yi umarni ya karanta hakan suka siffantu da halayen da Allah ya ce a siffantu da su suka aikata kyawawan ayyuka to waɗannan mutanen su ne waɗanda fuskokinsu za su zama masu haske kaga wasu mutanen fuskokinsu bakake amma nasu akwai haske kaga wasu mutanen fuskokinsu a tarnike amma nasu a sake suna murmushi suna dariya daga wasu mutanen suna bakin ciki amma waɗannan mu'minan suna wato ainihin farin ciki a wannan ranar Allah wadannan sake ce wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara wasu huskokin a wannan ranar akwai kura akan wato ainihin su hakan nan a wannan ranar 'alayha ghabara ma'ana kura hakan nan za su kura ce kura za ta bade fuskokin waɗannan mutane maluma suka ce alama ta wuya ta damuwa da kunci da kuntata wani lokaci mutum yana cikin kunci yana cikin damuwa sai kaga fuskar sa ta wato ainihin nuna hakan yana cikin bakin ciki mutum na cikin farin ciki fuskar sa ma na nunawa sai ga fuskar na haske in mutum ko na cikin bakin ciki da ka kalli fuskar sa kai ya fuskar ka haka take to Allah ya ce wujuhun yawma idin alaiha gabar, akwai ma'ana kula da zai bada wadansu huskokin tarhaquha qatar tarhaquha ma'ana tarshaha qatara maluma suka ce zala wasu su malumin suka ce guba suka ce kura iri biyu ne akwai kura mai hawa sama da kuma kura mai sakkowa hakan to hakan nan ma'ana qatara duhu wasu huskokin tarhaquha qatara ma'ana duhu zai bade huskokin waɗannan mutanen zalam da baki zai wato ainin bade fuskokin waɗannan mutanen hakan nan waɗannan su ne mutane Allah madin sake ce ulaika humul kafaratul fajara waɗannan waɗanda fuskokinsu za a baɗe su za su baɗu da ƙura kuma ma'ana fuskokinsu sauran baƙaƙe hakan nan waɗannan mutanen ulaika humul kafara su ne waɗanda suke kafirai akan cewa mutum kafiri saboda ya ke wa Allah maɗaukakin sarki godiya ma'ana butulu ya ci daga abin da Allah ya tsirar masa Allah ya ce falyanzur al-insan ila ta'ami ya ci daga abincin da aka tsirar masa ya sha daga ruwan da aka saukar masa ya mori dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya halitta masa ya moru wato ainihin ƙasa da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa hakan nan ga shi a karan kansa idanuwa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi amma bai gode ba ga kunne da Allah ya sanya masa bai gode ba kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayoyi da dama ja'ala sam'a wal absar wal af'ida ya sanya musu ma'ana sam' da absar da af'ida amma qalilan kaɗan ne masu yin godiya hakan to daga cikin ma'anar kadiri shine cewa ya yi butulcewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye yi wa Allah madaukakin sarki godiya yi wa Allah madaukakin sarki godiya yakan tabbata ne in ka bautata masa shi Allah madaukakin sarki to ka zama mai bautata Allah baka zama mai butul ba baka zama wato ainihin kafiri ba Allah madaukakin sarki ya ce ulaika humul kafara waɗannan su ne waɗanda suke kafirai sun ki su yi wa Allah godiya sun ki me yasa ba su gode masa ba ba su tabbatar da ba su yadda cewa waɗannan ni'imomin shi ya musu ba in kana batu halitta ba su yadda cewa shi ya halicce su ba su yadda cewa shi ya tsirar musu da tsirrai ba ba su yadda cewa shi ya shimfida musu ƙasa ba alal misali hakan nan to irin waɗannan duk wannan yana daga cikin kafirci hakan shi yasa ba su masa godiya ba wanda ya san cewa Allah ne masa to za ka ga zai godewa Allah madaukakin sarki sannan ba su yadda da annabci da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ba su yi imani ba su bi ba hakan nan ba wanda ma'ana ya yadda da wannan zaka ga daga cikin godiya da zai wa Allah madaukakin sarki shine zan mai bin manzo sallallahu alaihi wasallam mai bautar Allah madaukakin sarki daidai da karantarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to Allah ya ce ulaika humul kafara su ne waɗanda suke kafirai suka ƙi godiya suka ƙi kuma gaskiya ba su gode wa Allah ba ba su kuma karɓi gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da alfajara waɗanda suke fajirai ne wasu maluma suka ce fajara waɗanda suka karkata waɗanda suka bauɗe hakan nan kuma ana iya fassara sun bauɗe suka zama masu ƙarya Allah ɗaya ne suka ce a'a suka hada shi da wasu Allah madaukakin sarki ma'ana shine mahalicci suka ce a'a suka kora wannan hakan nan suka zama na cewa makaryata ne masu ƙarya ne cikin ayyukan su hakan nan to wannan babu shakka surar Allah madaukakin sarki ya rufe ta da bayyana makoma na mu'minai da kuma makoma na kafirai kuma surar ta kira mu'minai zuwa ga tsokaci da tunani game da halittu na Allah madaukakin sarki ta kira mutane ma baki ɗaya, a dinga tsokaci a dinga tunani hakan babu shakka tunani game da halittu da Allah madaukakin sarki yayi to wannan zai isar da mutum zuwa ga ƙarin imani da daɗi cikin imaninsa yana iya yayo mutum wasu labs da damuwoyi da ma'ana wato ainihin kokwanto da shakku da ke cikin wato ainihin zuciya ta mutane hakan amma irin wannan karatun ma'ana mutum ya gina shi ma'ana ya gina shi akan ma'ana wato ainihin tauhidi ma'ana ya kula na farko waye wannan in ya gane wannan darasin sai ya koma wato ainihin ya fahimci abubuwa da dama dan tattare da wannan hakan zai gane wanda ya wannan to zai iya yin kaza wanda ya fitar da tsirrai daga ƙasa to zai iya tayar da mutane bacin mutuwarsu wanda ya mana kaza zai iya yin kaza hakan nan wannan yana daga cikin da waɗannan ayoyi da wannan sura ke nusantarwa ke kuma karantar da mutane Allah mu sarki ke ta da mu baki da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa da muka yi kuskure cikinsa, sa Allah mu sarki ya yafe mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك